Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta kwar kullo da kusuri da fati su aini daɗin da nake ji iya zagin da za ka yi min iya midiya ne baka isa ka zo gabana ka kalli ni ka zagen mu idan kuma kana da bukatar ka ganni ido da ido zan iya baka adres ina ka zo ka same ni amma ka sani cewa watan cin gutsun uwarka ya kama dole wal mukalifatu za ta sauka wallahi idan babanka ya mutu ya zama dole ranar za a haɗa gala a zuba min spiku kamar irin guda 83 akan kabarin babanka in sa in ebo mata yan sha uku sha hudu zaratan mata kyawawa ina irin matan nan da ake faɗa yan ethiopia su zan ebo in zuba a cikin kabarin babanka su danse ina watsa musu kuɗi ina jin daɗi ka gane ko babanka kuma shi ya san abin da yake ji a cikin kabari amma ni ban maka musu ba ka gane ko da zagin da za ka yi min ka zage ni ka zage ni amma duk ran da muka yi ido biyu da kai iya wa'innan baratunan na dama sun kwana ba su yi sabis ba wallahi sai sun dira akan fuskarka idan ba sai ne maka abin da za ka yi shekara ba ka fita ba gara ma a kama ka a balla kafarka ka san za ka iya warkewa amma kaga in na lalata maka fuskarka ga ko da a ce ka warke farata na suna na akan fuskarka kaga zan maka irin zanen irin wa'incan garin amma don Allah ni ba faɗa nake nema da kai ba ba faɗa nake nema da kai ba amma in dai ka neme ni da faɗa to falallahi alhamdu mu dama jira muke yi ka gane ko ni ba faɗa nake da kai ba amma in ka ce mu fara faɗan ba matsala bane. ne sinin gutsun uwarka kawai zan ci ba wani abu ba ne mai wahala kawai yawwa zan ci mai cin babar ka ne kawai din butsun uwarka amma ka sani ba gislo ba fa tsoronka nake ba da kaga na fito ina wannan baganan ba wallahi Allah ba tsoronka nake ba ni ba wanda nake tsoro a rayuwata sai Allah da ya halicce ni ka gane ba to don haka ina so ka sani ba tsoronka nake ba da kaga na so in ne maka wannan bayanin ina maka ne kaga tun ka kai kusan ina ji wata uku kana ta yi kana ta yi kana ta yi na ki in kula ka ana ta yi mun magana ne ka gane to amma so a ta danne ka a ta danne ka shin wai ni ba yar kowa bace kai ma ba dan kowa bane dan me cin babarka to dan gutsun uwarka dan me cin uwarka dan almakashin da wannan zagin yayi maka ciwo saboda na san kai dan akuya ne ba lallai bane yayi maka ciwo saboda na san cewa kai cikakken dan akuya ne ka gane amma ni ba matsala ta bace dan bai maka ciwo ba dama na fi so karye maka ciwo saboda ka samu ka ci gaba da zagi na ni kuma in ci gaba da cin tsinin gutsun uwarka na gode ina jiran sakonka zan bar maka namban waya na a ƙarshen bidiyon nan sai ka hau